alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ah, wanda shine faifai na biyu insha Allah ta'ala halantar da muke mai taken a tarbiyya ko ya abati a wannan masallaci mai albarka masjidar alhadis a nan garin mubi jihar adamawa ah, faifai na farko mun tattauna akan mukaddima da kuma yara babu tarbiyya masifa ce muna cikin gaba na uku da muke tattauna akan iyaye su ne gaba na shine abin tambaya na farko akan tarbiyya muna tarbiyya ce ba manufa don me aka kai dan kasuwa kowane shekara ka cire zarka ai in shekara ka yi wani za ka yi lissafin kayan ka ne don kawai Allah yana son ka yi lissafin kayan za mu kasar san jarin ka wancan shekara ka yi lissafin kuɗin ka miliyan uku ka cire zarka to wannan shekarar ka yi lissafi sai ga miliyan hudu kaga har miliyan ya tsaro ka ga ka ci da ka ci da zakka to sai wani shekara ya zo ka yi lissafi sai ga kudin ka miliyan biyu da dubu ɗari biyu sai ka ce ina kudin ya shiga ka da ɗaya za ka cire zakka sanin wani biyu za ka duba ina ka samu lapsus E kashe kudin ka ya fi yawa sai ka rage shi ka tsoke shi shan ti ake a gidanka da madara da bombita to a bar madara a cire bombita an gane ko a yi kaza a yi kaza sai ka yi balansu ka gyara ka gyara sai abubuwa da ne to saboda haka lamarin mu ba ah, don me aka ce mana bo an fasa kuma saboda haka shi ne abin da ake so amma muna tarbiyya ne ba manufa to shi ya sa za ka ajiye ɗanka sai ka ce kai yanzu in ka girma mai kake so ka zama ni malami nake so na zama shikenan a malaman waye tauraron ka albani babban albani kenan jama'a ko albani gombe yana saudiya da azumin ta hira da shi ya ta a gaishe ku amin to sai ka riga ka masa kasa ka san malama haka ake yi yana so ya zama shuraim to kasa zan shuraim ya kama ka da mai bidiyo na shi da mai nene waɗannan abubuwan shi kai za ka taya shi abu yana so ya zama likita sai ka samu wani ƙwararren likita a alin sunna haka ake yi sai ka riga kai sa wuraren da zai riga haɗuwa da waɗanda ya ɗauka wuraren sa kai za ka taya shi cimma wannan burin lauya yake so ya zama kaza yake so ya zama sai ka shiga shi yaro da kake gani ɗanka fa kullum ana son ka bincike shi ka tare yaran da kullum da safe inda hali waye mafarki zo su zai masa wani yaron abinda Allah zai zabar masa ya a mafarki an yi gaya shi yaron ka ya yayi mafarki fa yana ta wa'azi ba Allah ya haska malami zai zama a tsaya mishi an gane ko annabi yusuf alaihi salam ai ya gane zai zama mai matsayi ne a mafarki iz qala yusuf li abi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin ba ya yi mafarki ba ya baba na ga rana da wata da taurari suna musu sai alamu ya nuna masa ɗan nan zai girma zai zama mai matsayi zai zama minista zai zama kaza to me za a yi alkhairi ne to ya koye da ya mu nayya na ta su zuwa ya kana ya wani ka ya fara maintaining din wannan bai kidu la ka kai da inna shaytana kana lil insani aduwwun bin abinda nake so ka zage da karatu da ilimi don wa kazalika yashtabika wa yu'allimuka min tawil al ahadith wa yutimmu ni'matahu alayk kama أتمها على أبويك من قبل إبراهيم wa isa inna rabbaka alimun hakim ka duba shi yasa ya lakar kana fi yusuf wa yuqadi adu bisaji amma farki baban ya ذلك yadda zai to kai ka zan barkono ƴaƴanka ma ba su ma san su matso wajen ba kana su biya maka mafarki ba ma mafarki ba a bukatunsu na farke ma ba za su biya mafarki haka ake yi tarbiyar ba wai ba a yi ba ana iya yi a ne shi a yi kaza amma me manufar kana da yara biyar me manufar ka me kake so wannan ya zama me kake so na biyu ya zama dukkan su biyar kana son zama limami ba zai yi ba sai an balansu wannan shiga tana wannan shiga tana amma ta ko ina fa wannan zai tafi injiniya zai zama lauya zai zama alkali zai zama kaza zai zama to yadda ka san english da masu wajibi ne haddan qur'ani wajibi ne karanta aƙida wajibi da sanin addini wajibi haka ake yi saboda haka wannan gabar yana da muhimmanci kwarai da gaske gaba na hudu akhla ma faqadahu al-awladu al-yawm min aba'i mafi tsadar abinda yara a yau suke rasawa wajen iyayensu mafi tsadar abinda yara suke rasawa a duniyar yau a wajen iyayensu yara a yau al'aula bil yau mutawaffaruna bil indomi yara a yau a wadace suke da indomi za su je makaranta za ga akwai indomi akwai taliya ko ba ba ga an samu kambas an samu safa a sha Allah ana kula su za su sha ci za su da madara da kayan ciye-ciye da shaye-shaye binti mai tsinke ne bobo wadda bobo wane ne wane ne akwai ma na mai ƙaramin kuɗi yan goma goma akwai yan ishirin akwai yan hamsin akwai yan tamanin duka ga suna yara ba su da matsalar minti ba su da matsalar bobo ko cizi ko biskit ka zama yan tireda ne ko ba haka ba ba su da matsaloli nan abin da ƴaƴa a yau suka rasa shine kawai ba su da matsalar abinci faji kaza to in ka je har ma ɗakin mamar da ya zama tattara sun ba don yawan kayayyakin sawansu tunda har yau a har ma abin da yaro zai tattari kashi yana da shi famfas suna ba a wasa wajen saya kawai abin da yaro ya rasa a yau baban shi ajiye shi ko mamarsa ta ajiye shi ta yi mishi gargadi ba wai laifi ya yi ba ba kawai ka ajiye shi ana zaman lafiya ta yi masa gargadi ka ajiye ƴaƴanka ana zaman lafiya kar ka ce a'a sai yaro ya ƙi zuwa ɗiban ruwa ko ya ƙi zuwa ɗaukar niƙa a'a kawai ana zaman lafiya kawai ka ajiye ɗanka kai masa gargadi shi da abin da iyaye suka rasa wani zai ce tun da ya taso bai san ranar da baban shi ajiye shi a gaban shi masa gargadi ba ta da ya yi laifi baban ya zo ya yi wasu ashar guda bakwai da mugun addu'a guda uku wanda ya kunshi ɗan iska ɗan banza ɗan guguwa tilka ashratun kamila kalas shi da abin da yara su da rasa a duba mana annabin Allah ne ta Ibrahim kasan da yaransa ba yan iska ba yaransa annabawa ne ishaq annabi ne isma'il annabi ne amma duk da yaransa kimtsatsu ne an da amma jin da yake musu gargadi wa ha ibrahimu bani wa yaqub ya ya inna allah astafa lakum ad-din ya'an sai aje ya ku ya'an yana saki nuna musu girma musulunci musulunci na ba zaba muku Allah yi kar wani zabi iskanci musulunci wani ba ni na zaba muku ne babanku ba Allah ne ya zaba muku inna Allah mustafa lakum ad-din yanzu ina raye masha Allah kuna kan musulunci inna mutu kuma fala ta mutunna yadda na mutu akan musulunci kuma kar ku mutu ba ta akan musulunci ta Allah da kai ina ma da an yi televising an yi bidiyo ne an zo an samu kuna kallo kai tsaye an kuntun shuhada ina ma kuna wurin ina ma da an kunna fim din kuna gani in hazar yaqub al-maut har alaji ina ma da muna gani yadda uba zai tare 'ya'yansa iska da libani kaga ya ta basu tarbiyya to yanzu ajali ya zo musu islam ya musu jarabawa kwaishan ɗaya ne kuma a hausa shi ma za ta abu nuna min dunan jin kawai a rayuwa a rayuwa ta kuna bauta Allah bisa tauhidi to bayan na mutu wa za ku bauta qalu na'budu ilahaka kuma shine wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa suka sage dunkulawa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun to shine abin da ya ba mu yau yaran ya sa danka sai da ya ya je sai batalwa ya addabe shi ya hana shi aikuwa ya kasa barci ya riga jifan kan ɗakinsa wannan abin muka rasa ko ina ce ƴaƴanka ba ko da shekaranka tamanin kana da ɗanin shekarar sittin ka ajiye shi kai wanda zai ai yana girma kai ma kana girma wannan shi ne ka'ida annabi sallallahu alaihi wasallam shekaransa arba'in ba wanda ba ya tashi laqabu bil amin amma shi kenan da hanka da kwakwalwarta ya zafi sai khadija ta dauke sai gaban dattijon arziki waraka ibn naufal shi ya dauka tabuwa zai ba eh, mala'ika bane ya rutsa shi a gogon hira sai ya tambaye sai ta hadhihi namusu ya yati musa shahuru minka ba ma kusantar da tabaku sai mu dauka mun waye to abinda yara yau suka rasa iyaye su aje su a gaba mun ji annabin Allah Ibrahim mun ji annabin Allah Yaqub yanzu ga annabin Allah Yaqub wata ajanda ta faru ya kare yaran shi guda goma eh, guda goma yace kun san abin da na tsara ko a to muna da ajanda za ku tafi neman abinci amma muna da hadari duk inda Yusuf da dan uwansa yake fito mun da shi wa qala ya bani idhabu fatahassasu min yusuf wa bi tarasu ku je ku nemo yusuf da dan uwansa wala sai sun to da Allah ya ga muhimmanci yadda ya tara su ya ba su manufa to tafiyar nan fa sai aka zo da yusuf tafiyar nan don sun zo sun ce ya ayyuhal aziz masana wa ahlan nadhr wa ji'na bi bida'atin mu fa awfi lana al-kayl wa tasaddaq alaina inna ya allaha yajzil mutasaddiqin sai zunguro da mai hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhihi sai musu uzuri iz antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf bai ta ana huwa ba ana sai sake mamata yusufa ba wai sunanmu ne iri ɗaya ba sai su kai fito wa hadha akhi kad manna Allah alaina kai yace zo zo zo idza abu bi kabisu ya haza. فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بفاملكم أجمعين ba shi ke nan ba muna tara ya'yan mu zauna da su mu aza su akan manufa don muhimmanci haka lukman lakin bai ajiye nan tsaro zai surata lukman aji koya mana allah yake in baka iya ba an koya maka in ba ka san me za ka faɗa ba kai ma zai ka ce mata abu nuna min ba'di in ba ka sani ba inna allaha tsafa da kuma dina wa kana luqman li yi wa huwa ya'izu ya bunayya la tushrik billah banda shirka inna shirka la zulmun azim kaga gyara masa tauhidin sa gyara masa tauhidin sa sannan kuma abu na biyu sai lukman ya ƙara jaya wa ɗansa cewa karkare na cuce karka cuce mutum ko ƙwandala inna ha in ta kun misƙala habbatin min hardal kun fi sakhra aw fi samawat aw fil ardi ya jibi Allah inna Allah latifun khabir sai ja kunnen ɗansa akan sallah kuma ya zama mai wa'azi a kimin salata kana da abokanai su yi abu mai kyau ko ba sai mai ce baka umarce su wa amur bil ma'ruf in kana da aboki abu mummuna wani anil munkar in wani ya zungure ka ya zage ka ya mare ka wasu wasbir alama a asabaka me muhimmanci aka inna zalika lamin azmi karka sa wizi kana yanga kana doro kana kai dan alajiwa ne wala tusair khaddaka linnas ka daina yanga wala tamshi fil ardi maraha har har ma yadda yaronsa zai tafiya da mu'amala sai da koyar da shi waqsin fi mashika kar yaro ya zauna yana holo waqsin min sautika inna ankara laswati la sautul hamir kaga abinda yara yau suka rasa game da iyayensu a su karka ce ɗana ne mahaddacin ƙur'ani ne shekara dozin da ya masa sauka wallahi har yanzu yana da haƙƙi ka aje shi ɗanka shi ne limamin juma'a shi ne limamin idaini ba kai baban shi kana raye ba to ka aje shi ka sake tabbatar da shi akan daidai munanan da baya yi ka sake nisantar da shi da su don duk malantarsa ba a rasa malamai kuma bauɗaɗɗu sai ka ta karya kwaikwaye su to haka ake shi ne abin da yara su kan wallahi matashi zai ga maka tun da ya taso shi ba baban bai taba gidan shi ya zo nan da shi ya ce wane ga muhimmancin sallah wallahi in ba kai ba wuta kaza problem da yake damun mu kana iya zaunar da ɗanka kai masa faɗa don ka aike shi a gizuwa sai Allah ko ya gani tun da baka nuna masa girman Allah ba sai Allah ya ki nuna masa girman ka ai shi kuma da ya dan sai masa gargadi ba don malamai suka ce in ka nuna wa ɗanka Allah Allah zai nuna wa ɗanka baban shi shi Luqman ne ga dan sai ya bunayya la tushrik billah karka bata wa Allah kai maka shirka inna shirka la zulmun azim to ba ya nuna wa Allah ya nuna an san girman Allah ba sai Allah ya ce to ya kai yaro tunda babanka ya nuna maka girma na to yanzu zaka saurare ni ko to sainal insani bi walidai shi ba sa ka kula da baban to baka nuna danka girman Allah ba islamiyya ma ka nuna masa babu amfani kudin bo ana korinta makarantar boko ka Kadiya ba za ma kore shi ba islamiyya ta kore shi ka ce ya zauna ka nuna masa Allah ba shi da girma shi yasa duk wazin da za masa sai ce shirme ne saboda ko wannan mai da hankali gaba na biyar makanatu shabab wa hafawatu nabi sallallahu alaihi wasallam lahum aw matsayin matasa a wannan al'umma da yadda annabi yake haba haba da kaudar matasa masu addini matashi ka yadda karan wiwi nan annabi yana bukatar ka din yadda ka zama kaga ka zama dan iska wallahi har yanzu annabi yana bukatar ka shi yasa annabi ya kana tuba an goge ka zo ana bukatar ka al-islam yajubbu ma qabla wa tawbatu tajubbu ma qabla Allah ma ya ce ya bude kofa ka zo kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim bai ce ko yan wuta ba ka ce ya ku bayi na da suka yi taɓarna ya sa kawunan su sun doka Allah zai ce wuta za a kai ku salatu la takna domin rahmatin wiwi da ka zuƙa duk fasikancin da ka yi duk iskancin da ka yi karka yanke tsammani daga rahamar Allah aljanna don kai akai inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a deletion all Allah yana gafata zunubai gaba daya ba wanda yake bari sai in baka tuba ba huwa al-ghafur rahim wa anibu ila rabbi kaga manzon Allah yana bukatar matasan wanda yake geto annabi yana bukatar wanda ya aika aika ya fada prison masjid yana buƙatar ka lokaci bai kure ba Allah ya bude kofa don kai Allah ya kira kansa al don kai Allah ya kira kansa al-afu don kai Allah ya kira kansa wa inni la ghaffarun liman taba don kai Allah ya kira kansa da wannan lalle matasa suna da matsayi mai girma matsayi madaukaki don mai tsohon fajirul islam suna a fijirin musulunci da matasa ne albishir ne kyakkyawa da shekaru ashirin nan gaba zuwa talatin za a samu dattaban arziki matasa su ne fajirin islam kaga matashi a wajen karatu a wajen wa'azi a wajen addini albishir ne mai kyau albishir ne mai kyau a duniya za a samu dattabai na gari samu dattabai na gari ko albishir ne akwai yan aljanna da matasa ake gane a wayewar gari na addini matashi gwalle matashi ka san ɗawainiyar da aka yi a kanka ka allah ya fa lokacin da namiji ya kusanci matarsa idan ya yi malinsa yana fitar da ƙwayan halitta cells ƙwaya alal akalli miliyan ashirin zuwa sama a miliyan 20 Allah ya zaɓe ɗaya ƙwaya ɗaya shi ne kai ɗin yanzu miliyan 19 da abun nan an watsar da su da ka shiga mahaifar matan da suka ɗau ciki a duniya zuwa kafin a ta sama da miliyan ciki ya lalace ko su yi ɓari sai kai Allah ya sa'a aka haife ka ranar da aka haife ka akwai matan da suka haifi ƴaƴan babu rai suna nan a duniya da yawa kai kaɗai sai aka haife ka da rai kai kana cikin ka wanda kai sa aka haife ka da rai zaɓo ka kai sai baka kai wa rasa sannan kuma lokacin da aka haife ka akwai jariran da matsalolin tsiran haƙori da ƙyanda da amai da gudawa ya kashe yara sun kai miliyan a duniya kai sai ka kasance cikin wanda ba su mutu ba haka kai ta tsallake su raɗi kai ta tsallake su raɗi iyaye a koko sanan wani lokacin kai jinya maganin asibiti ya karar wani kuma sai an hada da gargajiya wani sai an yanke tsammani haka ya tattala ka ya tattala ka kaji wasu ilarar duka kada harfa mulai dattijo na da dattijo wannan suka yi ta faɗi tashi ka girma ka taso ka kai shekara goma ashirin to ya za ka yarda wani zai hure maka kunne ya lalata ka Allah ya yi tun da zaɓenka Allah ya yi sai ka kai yadda za ka gina addinin Allah yadda za ka gina kanka ka gina iyayenka ka gina ƙannenka ka gina al'ummarka don haka aka ce inna shuyukhana uqulal umma allati tukhabbit wa tufakkir wa inna shababana sawaidul umma allati tabni wa ta'am dattaqan sune hankalin al'umma dattaqai sune hankalin al'umma su suke tunani su kawo tsari wa matasa su kuma matasa su ne hannu na al'umma abinda dattaban suka nazarto suka tsaro su ba sai su aiwatar babanka sai ce noman bana daji kaza dinnan gonakan su mutu to bana aure kaza za mu noma ga yadda za mu noma ga abinda za mu shuka shi sai ya tsara sai kai ka aiwatar haka rayuwa yake haka yanayin tsarin rayuwa da su za ka yi shawara zai sana kaza a a kan sana kaza din ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza sai su tsara maka sai kai ka aiwata to sai da an ci gaba amma duk lokacin da matasa suke abubuwan su bai haddin nafar ana shiyo babu ruwansu an takatsi da shi game da tsarin da taɓai suka ce tunaninsu za su yi ko aure ne da ya ce zai je ba ruwan shi da baban shi sai ya ga kure fal ummatu abadan la ne an shababiha wal ummatu lati la ne an shababiha ummatun khazila wa khasira فلا غنى ابدا للشباب عن الشيوخ والاباء ولا غنى abadan للشيوخ wato duk al'ummar suka ce dattabai ne kadai babu ruwansu ga matasa suna da rauni duk al'ummar da suka ce ku ba matasa ne babu ruwansu da dattabai ba su da tsari don haka don muhimmancin matasa annabi taba gayya irin gayyar da yawa matasa ba ya ce ya ma'asharar shaba ya ku taron matasa annabi ya musu kira na musamman manisa ba a nan kuma ba a tafi laita zuwa don muhimmancin kuruciya har yan aljanna ba ana dawowa da su makarsu shi yasa aljanna kai da babanka da kakanka daidai kuke shekara talatin da uku sai za ka aljanna wani ba zai gane wani ba sai ka ce kaza kaza sai wani ce to ai ni babanka ne abin da muke ta faɗa ga su mala da mu ga iyayen mu aljanna sai da yadda kan ya fawo haka su ma suke fawo to sai mala ai mu ne muke wa in ka zo wazi muna kowa dan gaye Allah ya bai da kowa matashi saboda haka a ƙarfin matashi abu ne mai muhimmanci na shida waɗannan ba matasa ne ya kai matashi ya ke wasa da ƙuruciyarka ka zama ɗan giya ka zama ɗan wiwi ko ka zama ɗan kwamar ko bangar siyasa ko ka zama wasan tsaye baka san matashi yana da daraja ba babu annabin da Allah ya zaɓa da cido ba sai dai tsufa a annabtar ba wani annabin da Allah ya turo sai yana matashi daga shekara arba'in sai ƙasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an turo shekara arba'in yadda Allah bai taɓa turo annabi ba sai yana matashi annabi ibrahim da ka ji ana ce masa khalilullah matashi ne qalu sami'na fatan yadhkuruhu yuqalu lahu ibrahim wasu ce qalu sami'na shaykhan yadhkuruhu ba sai na abokan na siddiq ya musulunta matashi shekarar 38 ko shi ne farko wanda ya imani farko eh, shugaban annabawa cikamakin manzanni matashi na ka turo shi farkon wanda ya imani da shi matashi ne tana bakar da su dai shekara su talatin da takwas lokacin da tana bakar ya musulunta dukkan wani mun girbe shi hatta makalla kama mai waka haife shi sannan dubi su yana umar ana cewa umar bin khattab umar bin khattab ya musulunta da wannan jarumtar shekara 27 27 shan 27 umar bin khattabi amirul mu'minin abi baban zaki dan baba baba hamsatu bane baban zaki eh ya musulunta shekaran 27 har ba ya je a riga abubuwan a bayyane din nan sun shekaran 27 lokacin su a suna arba'in shana 20 da ya ce menene na boye boye a tafi kawai ya rasu da nan me ake tsoro shekara da 27 kai mai shekara 27 ai ka fi karfin wuyi wallahi ka fi karfin wannan iskancin dubi sai na usman duk su musulun da suna matasa ali bin abi tsari ya musulun da shekarar da tsakanin goma zuwa sha daya ali bin abi tsari balatan zubi su zubairu ibn awan su talha bin ubaidillah su arkam ibn abil arkam da sauransu farkon ambasada da annabi ya nada safirul islam farkon ambasada da annabi ya na musulunci wanda ya taka rawa a harkokin diplomasiya shine Jafar bin Abi Talib wasu ke Mus'ab duk 'ya'yan shekara 20 da ne lokacin da annabi ya ba su ambasada shekarun su 20 da ne saboda ka ji ana cewa an abi huraira an wane ne karka ji a zamanin annabi na wasu tsoffi ne matasa ne mu'az dan jabba din nan da ya musu mutunta ba shekarun sa 17 ba mu'az da ake jan shi zo majalisar malamai na wannan al'umma karka riga hararowa kanka kaza da shekarunka da kake shan wiwi din nan da shekarunka da kake zuwa disco din nan da shekarunka nan da kake tsayuwa da ƴaƴan mutane kana lalata su da wannan shekarun suka yi amfani da shi suka zama sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam farko mai da'awa da ya yada da'awa a Madina Mus'ab shekarunsa 20 da ne yana na ga muku Mu'az dan Jabal shekara 10 ya samu matsayin da annabi yana tura shi gari gari ya yi wa'azi in daga sati koma min asibiti duk yana shi tsakanin shekara 23 Za ka je yaman kai farkon abin da zaka kira su kaza kaza saboda kar wani zai zuga ne ce waɗannan matasan lalata ga za su yi in suna da akwai ilimin akwai sunna akwai faɗan gaskiya kawai ka bi annabi karfafa matasa yake ba hana su wa'azi yake ba mu'az tura ne yace je ka rike yaman din gaba daya kar ka zanto manna'in lil khair saboda haka abu salamat al ne, ce na shiga masallacin hims sai na ga mutane sabai da yawa ga wani matashi a cikinsu yana ta ba da fatawa na tambaya waye wani aka ce mu'az dan jama'a yace yana shekara 20 da alhakim ya kada ibn sa'ad abu zaidin al-kirawani wanda ya rubuta risala shekarar da sha bakwai ya rubuta risala yaron yaron da yawa yadda ne gokin shekarar da sha bakwai ya rubuta risala a doki si da cewa wa da ba wai ma gatar ba ya rasu si bawai shekarar da 29 zuwa 30 an gama ilimin a yi rubuce-rubuce shekarar zuba wani tara zuwa talatin. saboda haka matashi kai material ne kar ka bata eh, kanka ka tsaya addini yana buƙatar ka ka watsar da rashin kunya ka watsar da rashin tarbiyya tarbiyya an ta haƙa biha wa ahlaha ai tarbiyya naka ne ya dace da kai ka sha abin da idon ka zai ja kana tafiya kana layi ina kyau kai dan addini ne addini ka ne kullum matashi ka zanto mai wannan nazarin an nida'u ila shabab shine na bakwai kira zuwa ga matasa ayyuhan shab la yuqaddaru bi thaman aw la yuqaddaru bi thaman lokaci ya kai matashi arziki ne wanda ba kuɗin da ya sai saya a a'zamu min al-maut ka tauye lokacin ka yafi mutuwa muni ya kai matashi zamani na ƙuruciya mubaraka tana da albarka fiya alhayawiyya wal quwwa a ciki akwai kazar kazar da karfi da ƙuruciya za ka gina ɗaukaka da ƙuruciya za ka sadaukar yadda za ka gina rayuwarka rayuwa mai kyau domin kai matashi akwai ƙalubale a gabanka yanzu ba mamaki kana jina shekaran shekaranka ashirin ko ashirin da biyu ko da biyar ko auren farko ba ka yi ba ko kuma a'a kai yanzu kana shirye-shiryen rubuta fefa na waye ko ne akwai abubuwa da yawa a gabanka akwai waye a gabanka akwai lefo a gabanka bayan ka ci ma akwai ta fitina sunanta jam duk tana gabanka akwai makaranta akwai hidima akwai kaza akwai kaza akwai tsara kayan aure akwai sadaki akwai aure akwai matsuguni akwai girmar da 'ya'ya da gina tarbiyyarsu ka kai su makaranta kai abu da yawa ne a gabanka ina zaman lalace ya kama ka zaman majalisa ina ya kama ka ba sana'a ba ba karatu ba ina ya kama ka yan ungonku suna fita gona wasu suna zuwa cin kasuwan ƙauye kana gida me kake yi muna zamanin da ba mata ma nema suke yi ballantana kai namiji iyayenka na kuncin rayuwa ba za ka tunanin ya za ka rage musu radadi ba shin a shirye kake ka zama miji shin a shirye kake ka zama uba za ka zama miji za ka zama mijinta za ka zama baban shi kuma za ka zama kakan shi tarbiyyar da ka ba wa kanka kana ganin da babanka ne yake haka za ka so in ba za ka so babanka ya zama haka ba ka gyara halinka don za ka zama baban wani ka zauna tsam ka yi wa kanka nazari ƙuruciya ba abin wasa ba dangote da ya zama dangote bai bata ƙuruciyarsa ba da dan wiwi ya zama da shi kenan ko ya mutu da wuri ko kuma yana can ya hukace yana tsince a bola karka ga wani babban ɗan siyasa yana shaye-shaye ko wani senator ko wani reps ko wani gwamna yana shaye-shaye ka fara da a shekarunka ya fara to da shi ma ya zare sai da ya koshi ya fara ya kai matashi kana da kalubale a gabanka me kai me kake shirin yi kowane hali ka shiga kana iya gina rayuwarka a talauci kana iya gina rayuwarka a arziki kana iya gina a mulki kana iya gina. imamu sin'ani al-yamani hakimi ne hakimi ne magajin gari ne dan sarauta ne amma ya yi ilimi ya yi sharhan subulus sharhan bulugul maram subulus salam ali ibn hazm zahir dan minista ne kuma ya rubuta wannan littafi ka je ka kanta littafin sa al-muhalla bil afar sharh mujalla mujalladi goma imam bukhari biloniya ne mai kudi ne duk garin da zai je cin kasuwa sai ya tambaya akwai malami in ya je kabiya kasa kayan da sai ya kwankwade hadisi in ya sayar ko kabiya bar garin sai ya kwankwade hadisi dukkanin tarihinsa maganganu imamu ganjar cikin karamatul auliya babansa ismail ya ce zo ɗana rashin lafiya ya kama na ajali ka sani kaf garin nan ba wanda ya kai ni kuɗi ko to ga kuɗi na ba shi buha a cikin na haram ɗauka ka yi kasuwanci ka yi karatu sai ya zanto wanda ya rubuta mafi girman littafi bayan alkur'ani mai kuɗi ne imamu bukhari annabi yusuf alaihi salam ya shiga kurkuku sharri aka masa ya shiga wadda kala ma'abu sujina fatayar a kurkukun sai ci gaba da dalibta kaga mutumin kirki a yi baya canzuwa amma mutumin da ba na kirki ba in cikin talauci yana da kirki in yi kuɗi zai canza in cikin kuɗi yana da kirki in talauce talauci zai canza amma annabi yusuf a kurkuku aka ce in na raka min al-muhsinina duk da yana cikin kurkuku yana wahala قال أدوما إني أراني آصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا من المسلمين ya fita daga kurkuku arziki ya zo duniya ya zo ya yi kuɗi ya zama minista tarbiyyar bai canza ba gwal haka yake ka jefa a tabo ka jefa a mai ba zai canzu ba ya مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الخيل وتصدق علينا إن لا ينزل to can gaba sai suka ce inna naraka la naraka min al-mu'min ah qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabira fa khudh ahadana makanahu inna la naraka inna naraka min al-muhsinin lokacin da ya kama dan uwansa da laifin sata suka ce ga doki ɗayan madadinsa lalle muna ganin ka cikin al-muhsinin annabi ya shiga kurkuku a kurkuku ya gina abu biyu ya gina annabta ya gina matsayi ranar da ya fita daga kurkuku ya zama minista kai ko yanzu ba a kurkuku kake ba a gidan babanku kake kwana mai ta zama ai wayanda a kasashen turai a kurkuku suke ta haddace alkur'ani har ma in wata aya ta kwanta musu idan wani ya fita daga kurkuku din sai je koyo aya sai je laifi da gangan sai a dawo da shi don ya ba su aya an yi wannan a wannan duniyar annabi yusuf ya shiga kurkuku ya fito yana annabin allah yana minista annabin allah musa alaihi salam ya yi hijira daga misra zuwa madiyana ya tafi madiyana da ya tashi dawa wajen mamarsa ya dawo da iyali ya tafi goro ya zo da iyali kai ya je turami ko ya zo ga iyali ga ilimi ga annabta nasa ga annabtar ɗan'uwansa ma ƙaza musa al'ajal wa tsara bi ahli to kaga ya zo da iyali ya ce wajen alli wazira min ahli haruna a kai kala kan utita su laka ba ga appointment din dan uwansa ba ya tafi sai ya zo shehin malami ya fitar da al'ummarsa cikin kunci fir'auna ya so ya bi su allah ya halaka da shi a bahrun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga makka ya zo madina gari ne na yan duniya na yan iska na yan casu a shekara goma ya mai da garin jami'ar musulunci ya kyankyashi Profesa abu huraira shi ya shekara uku baya a makarantar annabi su Profesa abdullahi bin umar su jami'ar bin abdullahi ga su professor Umu na aisha sallallahu alaihi wasallam ko kai ka duba me ka cimma a kunci ma gina rayuwa ake yi fursuna ne a prison amma ya koyi dinki ya koyi dinkin hula ya koyi kaza don ya dogara da kanshi kare ya sata kai kana waje mai ka koya matashi ka tsaya ba wanda zai gyara maka rayuwar da sai kai da kanka kana zagin shugabanni wayanda suka yi arziki din shugabanni suka ba su saboda ka tsaya tsam ka gyara rayuwarka ka tsaya tsam ka gyara rayuwarka don haka ya kai matashi ka zauna tsam Allah ya ajiye kujeru wanda naka ne kai matashi a lahira akwai kujerar da na matashi ne ba wanda zai zauna kai ba dattijon da zai zauna kai sai matashi cikin wani da Allah zai inuwantar da su a inuwan al'arsha akwai kujerar matashi na dindindin shagun da shafi ibadatin da matashi da ya taso a kan addini bai yi diganci ba bai yi iskanci ba bai yi azdown ba na shafi ibadatin da sai da ka tsufa ka zama ibadatin da ma sha Allah kai dan aljanna ne amma ba ka inuwan al'arsha shi yasa hani allaka ya ustaz inda tun a ƙuruciyar da kai ahalin suna ne wala ta mori shabun na sha'a fi ibadati kujera na ka aljanna kana ji ana cewa shabun na shafi daga zauna shabun na shafi kamfana shabun na shafi gidan giya shabun na shafi kulon shabun na shafi biyar haba bi kama da kai ba ka aljanna kake watsarwa ka daka rungumi tarbiyyar musulunci lalle mutuwa ajali ne ya kai matashi ba tsufa ba shekarun baya ne wanda zai mutu ya kai shekara 90 ɗari ya tsufa tsukun ko in matashi ne sai ya jinya shekara ɗaya biyu uku sai a ce maka ma ya kai shekara biyar yana jinya kafin ya mutu amma yanzu ta sauya in ka ga mutum ɗari sun mutu casa'in da biyar matasa ne an tarsuwa ne an kona su a hanyar kasuwa kaza an kaza ba duk galibi matasa ba ne kuma in ka ga mutum ɗari sun mutu biyar ne suka mutu da jinya duk casa'in da ɗin lafiyayyu in ga an tare wasu a hanya da za an kai da za mara lafiya ne yake bulaguro karka ɗauka sai ka yi jinya za ka mutu ka fanta ma in kai jinya ka tsufa wallahi ina kana lafiya haɗa kan sai ka faɗi ka mutu ko ka ji albarushi ya huda ka haka rayuwa yake ka zauna tsamka na su ya kai matashi ka tarbiyyantu tarbiyya ta addini ba zai hana ka more duniya da lahira ba na takwas gaba na takwas kira zuwa ga iyaye da hukuma matasa babu ja su ne mafuskantar cigaban al'umma matasa su ne abinda al'umma ke buri matasa na gari bayan Allah madaukakin sarki kwallon rana in ta fara bullowa ba ta iya cika duniya da haske da dumi sai ta gama sai ta zo tsakiya haka nan idan ta zo dab da faduwa ta yi rauni ba ta cika duniya da haske da dumi da safe in ta fara to ba ta cika duniya da haske don karama ce kan yaro karami in ta zo tsakiya to ta zama matashi in ta zo dab da faduwa ta zama tsoho to rana lokacin da take tsakiyar sararin samaniya ake bukatar wajibi ne a kan iyaye su riga zaune da 'ya'yansu su nuna musu addini da rayuwa su rage musu misalai da yaran da ba su yi abu mai kyau ba ƙarshen su bai kyau ba su rika yi wa ƴaƴan kuma misalai da yaran da suka yi mai kyau suka zama kyau sati sati za ka aje yaranka wata wata za ka aje ka yi wa kanka wannan tsari ya ku hukumomi 'yan siyasa da masu matsayi ku rika ba matasa aikin yi duk ma'aikata da aka tsara za a ɗauki mutum ɗari kar kawai ka yi gwasu wakas kawai ka ɗauki mutum hamsin ka rika cin albashin mutum hamsin ka taimaka al'umma da fitina da an ji a ɗibi ɗari ka ɗibi ɗarin gaba ɗaya to ka rage ba ta dare ai annabi ta kari ba jin faragi ka da shogole farag zaman kashe wanda wani bala'i ne ba ga annabi yusuf ba aiki ya taba matasa ya taba wa aiki wa ne ne fityani ni idza zuwa a atahum fi rihalihi ya gaya matasan da suke aiki a ministirin sa ku dauka za ku sa a kaza kai ya ɗin matasa ya ba su aiki a samar da aiki ga aiki ga matasa masu arzikin masu dukiyoyin ku daina gida gidaje barkatai sai ga wani yana abuja shi dan kishin garin su ne ya zo ya gina wani gida ya kashe miliyan biyar. ana biyan kuɗin wuta a banza danginsa da yawa suna gidan haya gidan nan da ya gina ba wanda yake kwana kwadiran da ya zo garin ma don karya sai je kwana a hotel ina ma wannan gidan gidajen biredi ka gina musu aka ɗebe suna aiki a ciki ina ma masana'anta ka gina mu bude cibiyoyi a matsayin na hukuma a matsayin masu arziki na wuraren da za mu rika ɗiban matasa ake yi yanzu da kai gidan biredi alal akali mutum goma za su shi ƙarƙashin. ka ka bude ka za ka je ka ajiye kuɗi a banki a banza ka je ka gina wata plaza ta ɗibi matasa ake yi. Ƴan dago sun samu aiki masu yi da sayarwa masu kaza wani ma zai je kasa kaza a wurin mu rika yin abin da al'umma za su samu aiki yi mu rika yin abubuwan da matasa za su samu aiki yi lalle wannan wajibinmu ne gaba na tara kulla alaƙa tsakanin malamai da mata iyaye na gari su rika nuna wa yaransu muhimmancin malamai sauraron wa'azozi sauraron karantarwa don su ne za su aza ya'ya a kan daidai wani lokacin kawai ka ɗauki ɗan ya'yan da ce yau za mu ziyarci malamanmu na mutu bari mu je mu ziyarci malam ne ya sa musu albarka bari mu je mu ziyarci malamwa ne ya sa musu albarka ta kana nuna kuma in kun je sai ya ce malam ka ya mana kalmomi ɗaya biyu da yara wannan yana da muhimmancin kwarai da gaske Ya ya mun kalmomi ɗaya biyu da yara ka karfafe su akwai abin da na faɗa ranar akwai yar malam jafar zai da wacce aka ba ta matsayi na masu da'awa a kano ta ce malam jafar ya gaya mata in ta haɗa hadda izo ashirin zai kai da hajji kan ya karfafe ta sai ta zage ta haddace sai ya kai ta dan uwa dr mansur yalwa yau shi ne na ga postin ya ɗauki yarsa za su tafi saudiya don me ta cin mahaddar da yake kai abu ya mun sha'awa ne ba ban salwati na tare yara na ba nace to kun ganna ne talaka duk wanda ya haddace qur'ani to ko gidan nan zai sai da kai jahili haka ake karfafa yara haka ake karfafa yara a shiga lamarin su a nuna da gaske suke wata rana ka ce to ku zo shi kenan za mu tafi kano za ku gaisa da Jaurawa. za ku gaisa da Ibrahim taimiya na yanzu ba ma na najeriya ba na duniyar yanzu dr sani rijiya ilimi ka ce malam ta musu albarka wayannan abubuwan lalle lalle mu farfado da su za ko da laraba na mutum zai kama ɗan sai je masallaci an yi da sallah sai ya matso da yaransa sai ta malam ta musu albarka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske gaba na goma ka kasance kamar ibn al-aqil al-hanbali ya kai matashi ibn al-aqil al-hanbali kwanciya in yazo yi kwanciya in yazo yi ibn al-aqil al-hanbali kwanciya ma in yazo yi kafin barci ya dauke sa sai yayi research din abin da zai amfane shi kuma ya rubuta ya zo kwanciya da alkalami a hannunsa iya tana wani abu na ilimi ya rubuta iya tana wani abu na ilimi shi da littafinsa alfunun ba kanin da babu a ciki aka zo aka tattara ana da mujalladi 800 karibarci lokacinka gaba na sha na ƙarshe shi ne alhatima rufewa ya ku bayan allah ba wai mun ji ba ba sami ina ba a ya zanto wa a ba mu matasa mu tarbiyyantar da kanmu mu iyaye kuma mu sake canza salo da rake da dabarbaru wajen abin da ya shafi tarbiyyar 'ya'yan don su ne shi gabanmu na nan gaba mu sani dukkanmu za mutu kuma kowa za a tambaye su a gabani kuma kowa zai tsaya gaban Allah uba ya iya iyawarsa in ya tashi gaban Allah ya zanto ya sauke fa tarbiyyar da Allah ya azame shi duk iyawarka ba tabbas ba ne ka iya tarbiyyantar da yaranka duka ai annabi nuhu ya yi kokari amma ɗansa bai yi imani ba amma ya yi iya kokarinsa har ma ya ce ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma alkafiri ala sa'awi ila jabal ya'simuni min al-ma da kar ka zo ka ga wani mutumin kirki kaga yana da ɗa ko ya mara tarbiyya ta tsararru ka zage shi me yawa ya yi iyana wa qul i'malu fa sayara Allahu Ka kai iya ƙoƙarin ka wajen azumi ƴaƴanka a daidai kuma ka riƙa yi wa yaranka addu'a addu'a yana da tasiri kwarai da gaske addu'ar iyaye yana da tasiri a kan yara ko sallah take yi misali ka saba yi wa kanka subhana rabbiyal azim sau uku sai ka ce bari ƙara biyu biyu ɗin ya Allah na ƙara da niyyar karfiyar zaman da ƴaƴana in biyar bari in ƙara kaza ko ka yi wa kanka tsari kana iya tashi ka yi na fila raka biyu ka ce ya Allah na yi ne da shi ka gyara ƴaƴana wata baiwar Allah kullum sai ta ɗau masa gurasa kwaya ɗaya ta sadaka da shi har ajali ya riske ta sai ta kira ɗanta ta ce kullum yana sadaka da waina ɗaya gurasa ɗaya ko e ka san dalilin ci a sai ta ce ina wasu ne da shi Allah ya tsare ka da haka in na mutu ka ci gaba da yi bayan mutuwar ta ana nan ranar yaro ya yi laifi domin littafin hasadu sanabi shi da kenan sai sarki ya sa aka yanke wa yaron hukuncin kisa aka yi shi kurkuku aka yanke hukuncin kisa ana jiran an yanka wata ɗaya za a zartar kullum sarki ya kwanta barci sai mafarki ya zo da takobi zai sari yaron amma wani gurasa yana shiga tsakanin takobin da yaron kullum haka sannan sarki ya ce a ɗauko yaro a prison a kaji a kawo ya ce ya ma kisa turare me kisa gurasa a rayuwarka ya ce gurasa me ne da gurasa ya ce kai me alakar ku da gurasa a gidanku sai yake mama ta ke kullum sai ta yi sadaka da kuna sun ta niyyar da Allah ya kare ta sarki ta nawa wanda ta yi mamarki in na ɗauta gwamin gurasa sai shiga to wannan sadakar da mamarka ta yi din yana kan shiga tsakanina da takobin saboda haka daga nan aka ɗauki jari komai aka ba shi aka kai ka tafi ayi a ka ayyukan alkhairu da muke zai cin musu zai taimake su zai gyara tarbiyyar su sadaka ne ne mene da za ka iyayen mu aiki a je kasuwa a yi sadaka da karamu a yi wancan sadaka wani ya dan aje wani randa karami ya sa ruwa a rika sha suna da niyya to mu ma mu farfado da wannan ka ɗauki wani karamin abu da ba za ka yi da shi ba ka sa shi kawai don yaran ka. domin wa aslihi li fi fi shi na duk annabin Allah saboda haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare imani mai tsare tarbiyyar mu ya tarbiyyantar da mu tarbiyya na islama kuma ya ba mu ikon tarbiyyantar da wanda suke hannunmu abin da muka faɗa na daidai Allah sa mai tarayya da ku alada kuskure ko kwatan tuntuba shi Allah ya yafe mana duk da za zuwa sanar insha Allah ta'ala muna da darasi gobe war a nan shi kuma sai mun zo za ku je kafin namu insha Allah kuma su ne biyu ko akwai wasu akwai wasu akwai na mata ba dai ban san tsari da aka yi ba duk za ku ji a bakin masu tsare a ah, su shan idris su shan musa a ah, su shan hamza da sauran shi yohana sai ku yafe mu mu yi ta gara nan ba a gaban ku mu yi ta tsalle saboda haka mu dai kananan ɗalibai ne abu da kuma faɗa da dai ana samun tarayya duka a cikin lada wasu ne ko tuntuna shi Allah ya ce mana ko malaman ku za su zo ko malaman gaba da su da gyara mana ina yi wa wannan wuri fata alkhairi gaskiya ban so a ce na daɗe ban zo nan ba ai ta magana ina ta tukuda tukuda tukuda sai yanzu Allah ya gadara amma ban ki kowane wata kawai zo in ga wannan kurkoki ban sa ba insha Allah ta'ala a shirye muku mu bada lokutan mu mu zo mu rika haduwa da ku yadda mu ma za mu rika zakulawa a nan wani karin mu rikki wani mu je mu yi hira da shi a ju wani karin mu rikki wani don ba za mu rika zuwa muna abuna ba wani lokacin mu tafi da mana hamza wani lokacin mu tafi da mana idris Allah za mu rika yi Allah ya wara zuwa بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله من سورة كما ولا lallai wato jiki magari ko wato kowa an gaba shi da iyaye da yaran da su matasa kowa da kowa dai an mai wa ga Allah ba su ikon aiki da abin da suka to insha Allah a kai sanarwa kamar haka a gobe a wannan masallaci na darul hadith insha Allah insha Allah karfe 9 da safe za a yi karatu na wato su ma mata za a gabatar musu da muhabara saboda lallai a gani muhimmancin su a karantarwa addinin musulunci da haka da wayanda suka zo da ma wayanda ba su zo ba mazajen sai su fitar da wannan gayyata akwai dai gayyata insha Allah gobe da karfe tara na safe akwai muhadara a nan na mata Allah ta ala ya sai Allah ba da ikon zuwa sannan kuma akwai muhadara har yanzu na gaba wanda za a yi na maza a masallacin madina kan a hankunu tsakanin magariba da isha kuma malin yadda sai an zo za a ji menene za a fada Allah ta ta'ala ya kai mu da ba da ikon halarta ga shi na mana malam ka samo shaibi ɗaya ka bashi faɗi kalma da ya biya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تشكرا في سبيل الله محاضرة مع القارون محاضرة المهيم كريمة محاضرة في غاية شاملة ya sako abubuwa da yin tafiya da dama kamar muwaddi ne murshid ne wa muwaddi wa alim kamar ba mu iya kwatanta abubuwan da fa'idodi da malam ya karanta da mu ba ma'ana shi malam kamar yana shirin da al'umma ne ta fuskoki daban-daban muwajjihun tarbani ya ainihin wayar da mutukan tarbiyya sannan kuma ya wayar da mutukan yadda za mu rayu da iyalanmu kamar wannan ba shi ne yi gaba da shi ne a cikin gaba daya kuma shi ne musulunci gaba da wato bangarori na rayuwar mu an taɓa bangarori yadda kuma za mu rayu mu zama to mutane masu amfanarwa kamar yadda manzara su ke cewa afdalul mu'mina imanan anfa'uhu inna wato wanda yake amfanar da mutane daga cikin mu'minai wato ya fi ya fi mu amfani ma duk in kwana ina sallah in kwana ina azumi in kwana ina dukkan da yi ba alkhairi amma an amali la ya ta'adda ya zai hmm. ya tawakkaf alayhi hmm. kawai ni ne ne a faruwa amma shi ma da ya tafi da gudu ya kullum ba da rai ba rana wuri an fara da al'umma masu bukata na rayuwa marayu da shafai mata allah ya saka wa mara allah ya saka wa mara kuma mu ma za mu yi ƙoƙari mu bi ainihin tafarkin da suka yi don da su ne magabatan mu ko su ne malaman mu suna da wani na alheri Allah ya ba mu ƙoƙari da jajircewa irin shi Allah ya ba mu ƙoƙari da jajircewa irin nashi nan kuma babban abu da yake damuna shi ne gaskiya a yanzu mafi yawan ababen da muke aikatawa gaskiya mu yi kokari mu gyara ayyukan mu gyara ikhlasi ma'ana abin da yake ni ya kira su tare duk lokacin da zan yi yanzu wani aiki sai in ji na samun damuwar wani ikhlasi na gaskiya na da matsala na ban san kowa ma kuma da kuke ba Allah ta ala ya ce mu yi dace da addu'a ko ayyukan da za mu yi mu ne da Allah ya Allah ta ya ce mu Allah ya tabbatar da maka da mu assalamu alaikum wa

الآباء هم المسؤول الأول في التربية نقول أقول عقل ما يفقده اليوم الأولاد الإرشادات والنصيحات نبيا مكانة الشباب في تاريخ الإسلام نشد لما صرت مخدرا يا شاب نبقي النداء إلى الشاب الوقت كرم لا يقدر آه، لا تقل عليكم يا أعداء والحكام بما عليكم من الوقوف نسرى ولا نجرم دولا تصرف زين لغة الدهوي في يقول رسول الله آه. العلاقة بين العلماء والأبناء ناظم كن كما كان ابن عقيل الحنبلي الذي علق كتب كثيرة لشعبها الخاتمة لا تكون سليمة وعصرها wannan sun ya bi da aka ɗan kama da yake wannan kuma su shi za a allafa littafi wannan ya ke zama littafi gogegge a sa shi a yi karantarwa daga cikin yan kalmomin da ma yi amfani da su a matsayin kuma ɗalibai ba ma bukata a fassara su ya ce adduruj wani kalma wata mata ta haukar adduruj wasu ba su zama ya adduruj ba akwai bukata a gaya musu akramaka waɗannan abubuwan da ake sawa kamar ana ce musu ko drowa ko ɗan da ake buga ana ta hauwar da ake wurin da sai Allah ya sa ko da ya zo ya yi aiki. Wannan ya amfani da wani kalma a jirgi da ke ka hajjar sulta nina wani tarla shi na ruwa ai eh. amma wani yana nufin a wani haifin eh. akwai yin kalmar da ya samu kuma a ila rikin wata jira ba kuwar kalmar ce duk muna kula labarci musa muna rubuta wata ba da su alkalimar su da biya su samu kalmar da ya wani ba ta da shi a cikin aljihunka ne ka rubuta alkalimar su da biya ba da ya kira wani abu kan sura kamar sunan kura annamus sunan mala'ika ne mala'ika jibril game da wani fa'idun mawuƙa na gaba akwai asafiru awwalu safiru fil islam asafir wanda ya gama ne asafir da jama'a malam ka gani ai ita wani mancin rubutu na gaskiya shi ne ambasada Allah ba da to wannan sa daga cikin abin da na samu na rubuta Allah ba da lafiya lafu Allah khairan wa barakallahu fikum Allah biya muna roƙon Allah ta ta Usman alkhairi da alkhairi mai yawa malami shi dan biyu ne amma yanzu muna so mu yi tahawi da ke zama al-nubawi bayan an ga al-nubawi insha Allah sannan cikin tawagar ruwan karku manta a cikin masu koyarwa kayan nan akwai mutanen mutuwa da mutu kawo da mutan tsakiya ɗan jaha akwai zumanan yan biyu akwai kuma yan borno mai duguri da sauransu saboda haka wannan taron dogon taro ne muna addu'a Allah ta wata ya saka muku da alkhairi tun daga masu ɗauke-ɗauke da yan libatau da kuma wanda suka nazama wannan da'awa da kuma su shugabanni masu gabatarwa da yan agaji har da jama'a na islam duk muna addu'a gaba daya Allah ya haɗa mu wanda za mu yi blocking together we coming together a cikin da su da zau za ku ma sai da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan kwanta da Allah kawai zai yanke ne ne ki dauke hoto ake dawo